kotun kolin najeriya ta yi watsi da ɗaukaka ƙara da gwamnan jihar rivers in yi san wike ya yi shi da jam'iyyarsa ta pdp inda suke kalubalantar maido da zaman kotun sauraron kararrakin zaɓe na jihar rivers zuwa nan abuja cikin hukuncin da kotun kolin ta yanke ta ce gwamna wike bai da wani hujja na kare wannan ɗaukaka kara nasa mai shari'a amiru sanusi da ya karanta hukuncin ya zartar da cewar zaman kotun sauraron kararrakin zaɓen jihar rivers a nan abuja bai saɓawa dokar najeriya ba don haka gwamna wike bai da wata hujjar kalubalantar hurumin karamar kotun wani lauyan tsarin mulki a najeriya barista mai nasara kogo ibrahim ya ce a gane wannan hukuncin kotun kolin daban ne ba wai ɗaukaka ƙara ba ne kan hukuncin rushe zaben gwamna wike wannan kuma shari'a da ta fada hukunci ita kuma kotun koli ta najeriya wato supreme court ita kuma wannan shari'a daban ce ba wai ɗaukaka ƙara ne ga wancan hukunci da aka bada ba a'a ta shigar da magana ne wanda yake ya shafi cewa ita kotun da ta saurari kara ta wannan zaɓe ɗin ba ce da hurumin da za ta saurari wannan magana. Barista mai nasara Ibrahim ya ce bisa kundin tsarin mulkin Najeriya gwamna wike zai ci gaba da zama gwamnan jihar rivers har sai an yanke hukunci in ya ɗaukaka ƙara ɗaukaka ƙara har yanzu shi gwamna ya samu ce ya ce za su ɗauka ƙara amma ba su ɗauka ƙara ba ah, suna da kwana har zuwa kamar ashirin da ɗaya da za su iya ɗauka ƙara zuwa kotu ta gaba idan ba su amince da wannan hukuncin a dai wannan jihar ta rivers a 'yan tsakanin nan ma sai da kotun sauraron ƙararrakin zaben ta soke zaben kakakin majalisar dokokin jihar da wasu 'yan majalisa guda ashirin hassan maina kaina muryar amurka daga Abuja, nigeria.